ka ce duk lokacin da na buƙace kansu nazo na zo bisa kan maganar da muka yi yarima harris da mahaifinsa yanzu suna lahira kuma masarautarmu ta kasance ba kowa yanzu akan wannan masarauta shine na zo kan magana ka ce za ka zurfafa bincike akan wannan al'amari to menene aka binciko a ciki <laughs> ji dalilin da yasa wannan abin yake faruwa lalle wannan tukunya tana dauke da abin al'ajabi wato shine dalilin da yasa ta ce idan aka kuskura aka buɗe wannan tukunya har masarautar mu za ta samu matsala Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Ina na zale tun ɗazo ke dai kaɗai kina hama da ke kaɗai ce. Wallahi mai gida sanin da zuwa an dawo. Mama wallahi ina tare da farin ciki. To. Ke zama da kawarwa. Watan abin da nake ciki inda kina na faɗa miki shi da nake tashi ke kama saboda farin ciki da abin da kawarwa. ko Allah mai gida. Ke san to shigo da ni yanzu. Eh ina jin ka mai gida. Gidan sarki dake saboda ina zanne garka ya aiko cire da ya ce to ba wargi da kira sarki in ji ba wani abu man kai mai ba a ah, to abin da faru kenan don ni ma da yace ni zanna eh, na ji an ce yana bukata na zanna ya sai ce mini malam ma ni ce na amurka kai zuciya tana dar dar dar kai zuciya abin da sani kare ka ɗana muhammadu sai ce ya ga ɗaya samira kuma yana buƙata kula sai abin ya ni ji wani wani ciki ya turrike ya faɗa miki na ce amma abinda annan shina sun ya haɗa min idan ban tsaye don mata miji ba yana sun ya haɗa ta da ɗanayi muhammadu sai na karba kai cikin shirin shi da ba ni ba ko kai ka isa ka bada ɗiyata ga duk wanda haka so ballanta na ɗan da ka hawa da cika ni ka wallahi ban da wani jaya abinci na amince amma ina neman ka bani dama yanzu yin iske mai ɗaki na mun ba ta saboda aika ma yawan danginta su san halin ake ciki duk ni kana riga na yanke hukunci amma gaskiya mai gida na ji daɗi alhamdulillah taba farin ciki rayuwa ta ta duniya ba irin yau wallahi duk yanda baka tunani yau ina tattare da farin ciki masha Allah wallahi mai gida na ji daɗi a ce wai a ce kwaɗanda na kawai ɗiyar ga mai gida ashe waɗanda na kai mata tana hita ashe hita da taka alheri ce wallahi na yi farin ciki na ji daɗi ubangiji Allah kai masa mira albarka Ah, na ashin sa ne ka faɗa miki cewa idan za kai ma yaron ka addu'a kai mishi addu'a zama na kware kakka ne mishi ina dole nan na iske ki kina mishi kina mata wani maganganu hannu zo ne mi kwade ga maganar nan don saboda yanzu inda addu'a ki ta kama bandun don Allah ya taimake ni ina da mata ta kirki da in ni faɗi ba ka su ƙetar magana ta da ke ga zuma san da zaki amma ke ga addu'a da ke mata ashe ai kawai da amin sun ce amin sai gashi ga inda Allah ya mu wallahi mai gida ka ai ba hawan jaki da gona ba kuma hawan jaki ta gona a wallahi ah, ah, to wanda ai magana hawan jaki ba ta taso mai gida ma haɗa zuri'a da gidan sarki kuma shi kenan magana ta ƙare <laughs> yanzu dai wanka tambo zuwa da kuma kuma sashi to yanzu abin da nika so gare ki mai gida eh. zan yi kokari in ce in iskudangi na in waɗa musu in ce musu to samira dai dan dan sarki zai aurenta to lalle yau sannan ubangiji Allah ka sa alheri Allah ya sa a idan gida Allah ya shi karbaka to ai na kira ki tashi ni ko kokari tashi koma garka saboda in rage na bar mutane su jira na ci sai so ki Allah Allah eh to ma ita ta da ake ta na Allah shi eh, Allah kuma ta da to shi ke na na ina ki lalle ku yanzu ku za mu fara shirye-shiryen shan Liyata da na haifa da ciki ni ni diyata da na haifa da ciki na za ta auren dan sarki to wallahi ta huwa za mu yi kan mu fara shirye shirye lalle za a yi shagali ko Allah mai iko rayuwa kenan ba su mi ba ribar ruwa kuma ake yi tsaya bari malam bari wai dan Allah wai kai wani irin mutum ne sau nawa ina gaya maka ba na son ka ba na son ka ka fita harka ta dan Allah ka takura min wallahi dan Allah ka banni uku ka ba na son ka wallahi ba dan Allah ni ina son ki kuma ni tsaki ci komai daren dadewa komai daren dadewa sai na aure kuma sai ki zama to tun da ana so dole ni dai na ce maka ba na son ga kawai ka bar ni in huta gaskiya wallahi idan baka kyale ni ba wallahi ni da kai za mu samu matsala babba tun da ana so dole ni dai ka ban mu ruwa na ba na so wannan kawai ba na so in Allah ka banni mana ba na so tun da kin hana mu ɗaukar ruwa eh ka tafi din ka tafi din ha ba mutum sai na ci don Allah sa nan gaba na gani idan halin assalamu alaikum assalamu ba kai wata yarinya ba ko ba ka eh? ne ne. gaskiya mu malam muna son mata gangan wanda ta makalle masa saboda yana son ta wallahi mm. ba matsala yanzu ga magani abinda nake so da kai hanyar da kasan tana bi ta wuce in za ka je ka farko tun daga farkon hanya har ƙarshe sannan kada ku samu ne ga da ka zuba sai hukumar ne da ta taho ta wuce an gama malam ɗan tafiya ta kai da nan zuwa kilomita ɗari wallahi sai mun barbaɗa shi bai balle ga hanya za ka ga abin da za ka zo ka bar labari amma fa ka kiyaye kada a samu matsala idan aka samu matsala za ta shafa kuma ta shafa malam daga nan muka san fafa da matsala Allah ke ta amin amin amin to ga wannan fa to ya hakuri da shi mun gode eh ala mun gode muna godiya kuma to gulbi abin da sa na kira ka dama in tabbatar maka kuma in baka kwarin gwiwa dangane da sarautar masarautar nan sai ka yi godiya nake yi mamata dama abin da nake jira kenan kuma na samu duk abin da nake yi ina kawo da kaina game da wasu abubuwa saboda gudun bacin ranki amma tun da harkin bani kwarin gwiwa cewa haka to ashirin nake in yi komai kuma za a aiwatar da komai ganin na mallake wannan sarautar dama ina gudun ɓacin ranki ne dan shi aka yi abubuwa na wannan kanin mahaifin nawa ina mai tabbatar san miki sai na gaba ya gare shi ko shi na so ko baya so kuma sarki ni ne sarki wannan masarautar ina jin haka a na ya yi daidai dana in har kai min haka kai min komi ina tabbatar ma ko sama da ƙasa za ta haɗu sai ka yi sarauta a wannan masarautar <laughs> wannan kanin mahaifin naka ka kawar da shi kawai ki kira shi an yi an gama na barki lafiya abin bauta abin bauta ba mu sa'a Rama wato abin da ka san hada miki dangane da batun yaro ba daidai bane irin abubuwan da faruwa ba daidai bane a ce kina cin zarafin yaro ko kuma kina ainihin abinda ba matsayin ki na uwa ta yi ki tuna sai da ina ta tafi maki kahin ta rasu ki tuna cewa ta yi don Allah wanci ki rika yaron ga amana to amma amana annan kuma kina wa'in gaba ki san wa man ma amila salan fala nafsi man asa afa alaiha malam yanzu dan Allah dan Allah wannan magana yanzu dan Allah yaron nan duk abin da nake mishi malam ba a gani ni dai duk abin da nake na san duk abin da uwa ke maganta ina ma yaron nan yanzu kuma ka shigo da wani magana malam dan Allah me nake me kake so ma yaron nan ko goya shi zan ina yawa da shi sannan a san ina kyautata mishi wato abin da ya saki jina ce maka ga al'umma suna sanin abin da ka faruwa ba daidai bane ba ni ba wai ina tattale maka ina tattale maka nasiha ne don mi don nasiha da kike ne maka ita an wani gare ki duniya da lahira ba na za mu tabbata ba yanzu ma nan sai mutane su je su rike shi tunda ni nawa ba gani ba duk abin da nake ma yaron nan ba a gani to mutanen da suke faɗin magana duk magana da kake fa ban san da su ba malam yanzu ban san kuma abin da zan rika ma yaron nan a gane cewa ina kyautata mishi ni dai a iya sani na na san ko me yana kyautatawa ina ma yaron ban ga wani abin da nake mishi na rashin kyautatawa ni dai malam Allah ya sauka na na na ni na wuce ta abu ba a gani Allah za ka malam abin da ya dawo da ni maganar yaran abin da kai mace har yanzu bukata ta bata Allah kullun yaran da shafu wasu karuwa take yanzu haka magana auren su ake ni kuma bana bukatan aiki anya kuma mu kun amfani abin da muka ba ku malam kada ba ku malam ba abin da muka ba ni duk abin da ka ba ni na amfani da shi za yake so a yi da shi kina san alala ta rayuwar shi ne ko ko a haukata shi a yi mai abin da sarki zai kori shi da kai shi da bar gida ya wafi dan ni na fi so a lalata rayuwarsa ya tafi ya kore shi daga gidan bukata ta ta zuriya dan yana hana mu da kewa ba ga wannan zan kin ji ya zaki turara shi kuma sannan ki kiyaye ki tabbatar ya shaki wannan turaren dan har bai shaƙa ba to kanki zai damu za a samu matsala to malam ni zan tafi ka wannan ka sha ruwa malam sai ko me ake ciki dai za ka ci.

wallahi raina ya gaskiya ni kai wannan mai wannan gaskiya ma ko ni ce buge zan yi wallahi wallahi ina buge ta yanzu yanzu wannan da babu sa'a yau to abin da ya kamata mu koma wurin malam mu faɗa mai wata damar da ka ba mu ta lalace don haka idan akwai wata dama wata kiwo ka a ba mu ita gaskiya ne wata wannan mai wannan mai suna ma aishin saganta kamar an ɗauko ba ta kar ka damu da faɗan da mahaifinka yake yi amma duk da haka ni ma zan ƙara gargaɗinka ka bar neman yaran bayan nan da kake nema za ka zubar mana da mutuncin wannan masarauta godiya nake ya mahaifiyata ba za a karasa ba gardar abin bauta kar ka damu sarauta kuma sai ka yi abin bauta ya albarkace ka godiya nake mahaifiyata Hmm. wannan abu fa yana damuna gaba ɗaya siyarima sun tada hankalinsu a kan sarautar nan siyarima sun ɗaga hankalinsu ba mu da yadda za mu mu dai bayi ne duk wanda ya hau namu ne abin bauta dai ya tsare mu to abin bauta dai ya canza mana wannan yanayi da muke ciki a'a daga ina ni abin tsorata aiki dole mu fahimta gaba ɗaya gida ya lalace lokaci guda gida ya lallace akan dai wannan sarauta ai wannan abu da abin tsorata ba ku ga komai ba dan na fi ku zama cikin da nake tsaka hmm? mu dai abun bauta ya daidaita wannan al'amura kawai mun ba inda za mu bayan duk wanda ya ci mu dai bayi ne ya kan wanda ya ci mu dai mu mashi bauta Abin bauta ya taimake mu to abun bauta ya ta mana wannan al'amura lalai ne su wannan aikin ka ji abin da ya faru tsakanin da kananka yan labai abin ya ba ni matukar mamaki a ce kananka kifa da yin wannan maganganun a ah, waziri abin bauta taimake ka dole kanina ya faɗi wannan kuma ina so ka sani ban yi mamaki ba abin da yasa na ce ma ban yi mamaki ba ba kai ba ba ni kaina ya zo ya same ni da irin wa'innan maganganun to amma yadda ta sa na saka a waziri kuma na san cewa ba za ka ci amana ta ba hakan ne ba kai ba hatta yaranka bana tunanin za su ci amanata ka ji gaskiyar magana haka ne abin bauta taimake ka a gaskiya na samu ƙarin ƙarfin gwiwa sosai daga cikin waɗannan bayanan da ka yi wanda yake bana na tunanin daga gare ni ko kuma wani da ke bina a baya za a haɗa kai da ni domin a cuce ka ko kuma wannan masarautar bayan haka ina so in gaya ma cewa wannan umarni ne da karana mai kaman ta yau a sa ido a kan take-taken shi ka kuma nemi wasu imamintattun bayinka ka sa domin su samun ido da irin take-taken da yake abin mutuwa taimake ka waziri ka samu nisan kira ka abin mutuwa taimake ka sai ka faɗa don in ƙara tabbatar maka da amintaka da ke tsakanina da kai